aikin hajji a wittamara ko ko yayi umra fala junaha alaihi an yatawafa bihima ai aya cewa sai duk wanda yi aikin hajji ko umra babu laifi in yayi sa'ayi tsakanin safa fara mawa wannan kalmar tana tana nuna cewa ma'ana sa'ayi safa da mawa ba wajibai ba wajibai bane akan fahimtar su a wannan kenan ko fala ura ala Allah ya sawwafa bihi ma sai sai ni ina ganin babu laifi ma mutum yayi haji ko umra bai tawafi ba fa qalat aisha sai na aisha radhiyallahu anha tace kalla ba haka al'amarin yake law kanat kama taqulu kanat fala junaha alai. da a ce yadda ka fahimta ne haka al'amari yake to zai zama babu laifi mutum ya yi sa'ayi safa da marwa in yayi yayi ladan da ya babu laifi Allah ya kawo ma inna ma unzilat hadhihi al-aya to yanzu take bayyana mashi menene sababin saukan wannan aya take ai wannan ayar an saukar da ita ne fil ansari a cikin mutanen Madina kanu yuhilluna limanar sun kasance suna ɗaukan harama su je su yi haji su ziyarci gunki da ake ce da shi mana wa kanat manatu hazwa kudayd manatu din tana can wurin kudayd ne a can makka wa kanu yataharrajuna an yatawafu baina an yatufu baina safa wal marwa sai suka kasance in suka je suka yi ziyarci wannan kuke, sai suna ganin ai akwai laifi mutum ya je ya sa ayi safa da marwa falamma jaa al islam yayin da addinin musulunci ya zo suka karbi musulunci sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi manzon Allah mu mun kasance muna yin muna daukar harma mu je mu ziyarci manata sai muna jin cewa laifi ne mu kai wannan mu je mu yi sa'ayi tsakanin safa da marwa fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya inna safa wal marwa min sha'airillahi faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima shi yasa aka ce ai in safa da marwa suna cikin alamomin addinin Allah ba alamomi ne na ziyarar malaka ba kuma sai ba ma'ana akan haka duk wanda ya je aikin haji da umra ai ba laifin ya je ba ana nufin cewa ba wajibi bane tunanin aiki ta gyara masa wannan fahimtar ta زاد سفيان وابو معاويه عن هشام ما اتم الله حج امرئ يتي الله بكدا يتك حج متوم ولا عمرته كو عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروه دو wanda ya aikin hajji da umra bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba kada Allah ya cika masa hajji babu yace wani babi kuma mata ya hillul mu'tamiru yaushe mai umra zai gama aikin umra ya warware kifarsa ya zama halal in ya je sa'ayi kadai ko ko a'a in yayi tawafi kadai ko ko a'a in yayi tawafi yayi nafila raka'a biyu ko ko a'a sai ya je yayi sa'ayi ko ko a'a sai yayi sisi karshen aikin umra kenan ko dama aikin umra su kenan kana shiga sai ka je kai tawafi ka zo kai sallar nafila raka'a biyu ka je kai sa'ayi tsakanin safa da marwa ka je kai sisi ko a'a aski an gama aikin umra kenan وقال عطاء عن جابر عطاء يكي دغ جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من ذا الله الى ان الله ثبت غريش يا امرتي يا امرتي صحابنسا ان يجعلوها عمره تسنيا سميد wannan haraman hajji suka dauko umra wa yatufu sa'annan su yi tawafi kuma yufassiru sa'annan su yi sise wa yahillu sa'annan su zamo sun warware sun zama aikin su kenan sun zama halal kenan mahallu na imam al-bukhari قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصد لا صحب فيه ولا نصب an karbo daga Abdullahi dan Abi Aufa yace itamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da nufin Allah sabbata a gare shi yayi umra واعتمرنا معه بكا عمرة تاري من الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل مكة يا إلا من الله يشد مكة طاف sai tsawafi wa tufna ma'ahu mu ma muka yi tsawafi tare da shi wa atassafa wal marwa yazo safa da marwa wa ha ma'ahu muka zo mu ma safa da marwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kunna nasturuhu min ahli makkata an yarmiyahu ahadi yace mun kasance muna sukurki muna kare manzon Allah saboda kar wani lalatacce a cikin maka yazo ya wurgi manzon Allah ko ya masa wani abin da bai kamata ba فقال له صاحب لي sai wani abokina ya tambayi ɗaya mai riwaya wanda ya rawaito tare da banza Allah sallallahu alaihi wasallam a kana da halal ka'aba da manzon Allah ya zo ya umra ya shiga cikin ka'aba qala la sai ce a'a wannan tafiyan manzon Allah bai shiga cikin Ka'aba ba abin da yasa na ƙara bayani da cewa wannan tafiyan akwai riwayoyi da muka karanta manzon Allah ya shiga cikin Ka'aba wancan ta tabbatar wannan ya ko wannan ya kore sai aka ce wannan tafiyar ne manzon Allah bai shiga ba amma wata tafiyar manzon Allah ya shiga ciki har aka tambayi Bilalu yayin ya bayyana yadda yayi ba kana sai ce fa hadithna ka ba mu labari ma kana ما Khadija لخديجة manzon Allah ya faɗa game da Khadija a wata riwaya ta tabarani na na Fatima ce ta zo binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzon Allah aina ummi khadija kace ya manzo Allah ina uwata khadija ke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bashiru khadija ku yi wa ayi wa na khadija bishara bi baitin min aljanna da wani irin gida a cikin aljanna baitun nakira wan nakira aktsar ma tahtaju ila alwaqt baitun ma'ana wani irin gina mai girma mai daraja mai ɗaukaka a cikin aljanna min qasabi la saqba fihi wala nasaba daga lu'lu'i akai wannan gidan Da ma mun san darajar nuna yi ko yake fa durru yazdadu husnan wa huwa muntazil fa laysa yanqutu qadran ghayra muntazil yake lu'lu'i in aka shirya shi sai ƙara kyau in aka warware shi sai zama ba ne ba daraja sa sai ta ragu to shine yake magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari mun sai yake fajrru yazadu husnan wa huwa muntazim kaga lu'lu'i in aka tsara shi aka shirya shi za a sa sai kara masa kyau amma falaita yanqus qadran ghayra muntazim in aka kwance shirin lu'lu'i sai zama sama yana nan sa da darajarsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koman sa alheri ne shi fa ne alfarar yake mahutun bi himdillahi fi kulli an kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ka kiyayewan Allah fi kulli hay'atin a duk halin da manzon Allah ya kasance shine kara bayani fa fi hali iladin wa fi hali nasati a lokacin da aka haife shi ke san da isa ba wa fi hali nasatin haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk ba shi daya sallallahu alaihi wa sallama shine ce ku yi wa na hadida bishara bi baitin da wani irin gida mai daraja da ɗaukaka da alfarma da albarka min kasabin daga lu'lu'i lu'lu'i da aka yi aka aka rara kishi aka aka shirya shi shine yake daraja ko yake kuyo na hadida shara la sahaba fihi babu hayaniya da hargowa da surutu da dauka murya a cikin wannan gidan wala nasaba babu kuma wahala sai aka ce Allah ya tara wa nana Khadija abubuwan da wahala ka same su aka ce wani irin gida mai girma mai daraja duk gidan da aka tara jama'a mai gida da uwar gida da ƴaƴa da menene za a taba zama shiru a gidan sai an gaji da surutu amma aka ce gidan na Khadija babu wani duk gida da ka gani kana zaune ciki ko kai sai da aka wahala aka aka gina amma wannan aka ce babu wahala to shine malamai masu bincike suka ce menene yasa manzon Allah ya bayani da ke ku yi wani na Khadija bishara bi baiti da wani irin gida la tahabati sai suka ce na na Khadija kafin zuwan musulunci uwar gida ce zaman gida take yi ba tare da cewa tana da kuɗi a kwaryan maka kowa ya santa ita ce wacce amma ba ta fita tana zaune ne a lalzin talibin gida bayan addinin musulunci ya zo tana da dukiya ta kera dukiyar duk amma tana gida ce in uwar gida ce ita shi yasa maimakon Allah ya manzo Allah ce ku yi mata bishara da kasri tare da kasrin ya ji daukaka sai aka yi mata bishara da baitin saboda ya dace da lazimtanta da dai a gidanta to shi sai aka ce kuma to me yasa manzon Allah yake la fakhba babu hayaniya babu harguwa babu kene na ce babu mutu sai aka ce na na Khadija lokacin da manzon Allah ya kawo mata musulunci karba sai babu jayayya babu kene na ce ta taimaka wa manzo ta taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi ta share masa hawayensa ta kwantar masa da hankali yasa Allah ya saka masa da gida a cikin aljanna babu hayaniya babu harguwa babu shine ce ma'ana cikakkiyar nutsuwa da kwanciyar hankali yana cikin abubuwan da na Khadija ta yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai mata wahayi sai ita ce matarsa tana shekaru 40 manzon Allah na shekara 25 ta san cewa amintacce ne don ta kore a cikin rayuwa tana da hankali ba duniya ke gabanta ba in dan duniya ne ta mallaki duniya ba abin da take so lafira take aje a mata kutuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana son ta aure ta aure manzon Allah ta kai dukiyar ta duk baki ɗaya ta baki gashi aje kan ai kasuwanci an amince babu komai sai ta ga albarka fiye da duk abin da ta sani da mamakai da mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka zo aka fara wahayi manzon Allah sai da guduri daga wurin ta ya je gharu fira'in ya shiga ciki yana tunane a cikin yana tunane ya ta tahannas yana bautawa Allah madaukakin sarki in guzurin ya kare ya sake dawowa wurin nana Khadija ya dauki wani ana na wata rana sai Jibril ya kullo masa ya bayyana masa farkon da zai ganki kenan to sai manzo Allah ya zo gida yana makarkata yana zammiluni zammiluni kilin da bai kilin da bai yana ya ga abin da bai taba gani ba ya ba shi tsoro ta ce me ya faru duk sa'an da manzon Allah ya zo da abu sai ta share masa hawaye hawaye dan ta kware a cikin shekarar arba'in cikin ƙwaryar makka shekara arba'in tana tsakanin su abu lahadin abu jahalin ummu jamsu wane ne da wane ne me yasa hana kwarewa kasuwanci kamar shi su ne kasan japan ta ƙwarewa a cikin rayuwa da lalata su da mutanen kirki duka da manzon Allah ya taho da wani abu da yazo yana makarkata zammilu ne zammilu ne shi yasa aka Allah ya ayyace shi ya ayyuhal muzammil a wata a wannan wani kawo sai ce daffiruni ne. a rufe ni shi Allah ya ce ya ayyuhal mudaffir ya dace ka kwanta da hankali kamar yadda ni ba sai ce wallahi na ji tsoro na ji makai na tsoro kada ya zama na abinda na ganin nan dan ne sai ta ce kalla wallahi la yukhzika Allah abada sai ce kada ka ji damuwa har abada Allah ba zai taba sabar da kai ba farkon kwantar masa da hankali da yake kalla take har abada ai na kore a cikin rayuwa shekaru na 40 ina kasuwanci na ba abin da ban gani ba kai ba ka da alaman wanda Allah zai wulakanta shi me yasa yace saboda kai kana wa wanda ba ya da shi kana girmama baki kana kaza sifofi guda biyar ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke wannan Allah ba zai taba sabar da shi ba har abada amma bara na kwantar ma da hankali bara na tabbatar ma cewa ba shi dan bane sai ta dauki manzon Allah ta dora kan jinyarta tace kana ganin shi yace eh ina ganin shi sai ta fara dauko sifarta tana daga tufarta a hankali kana ganin shi eh, da tufarta daukaka aka kusa al'aurar aurata kana ganin shi a'a bana ganin shi ya kuya ya kuya sai ta na faɗa ma ba ke dani bane in ke ne ba zai kauce ba to amma tashi mu je wurin buhayatu rahim wanda yake ya taba karanta littafan nasara kana rajulun katta nasara har yanzu wai dan hankalin waye kwanta na na kadija ba mace bace amma da yake ta kware ta dauki kai rai da lafiyar ta ba Allah ba ga abin da ya faru ita ce farko wanda ta tarbi wannan manzanci wannan kira da manzon Allah yayi kuma mun ga yadda ta nuna wa manzon Allah kwarewa a cikin rayuwa da tsoron Allah kuma ta tabbatar miki da alamomin da mutum na yi ba zai tabbata Allah ba zai tozartar da shi ba ba mace ba sai suka je wurin buhairatu ta tace ya fulani ka taurari ibnu amlik wannan dan uwanta ne sun haɗu can wurin kakansu ka taurari wurin ibnu amlik ka faɗa masa abin da ya faru sai faɗa masa ya faɗa masa ya faɗa masa yace ayya ai ba wani abu ne hadha an-namus allazi unzila ala musa wannan shine abin da ya aka saukar wa annabi musa ai da ina ma da zan rayu wa in eh, eh, wa in baka zaka za in yukhrijuka qawmuka la'alli fiha jaza duka yukhrijuka muka ina ma da zan zamo lokacin da mutanen ka za su fitar da kai makkan nan ina nan cikin kuruciya da karfi na sai kuma manzo Allah ya awa mukhrijiyahum fitar da ni ma za su yi a cikin makka yake ai babu wanda ya taba zuwa da abin da ta zo da shi ba a zani ba a yi mishi abin da za a yi mishi mun ga ko aka ce nana Aisha ita ce nana Hadiza ita ce ta rabauta da wata fazala da Allah ya bata da manzon Allah ya kawo addinin musulunci yana faɗa mata ta karba ba jayayya sa Allah ya saka mata da gida babu jayayya a ciki babu hayaniya babu hargowa sa'annan a lokacin fadin duniyar nan duk gidanta gidanta kadai ake musulunci sa Allah ya saka mata irin waɗannan gida la sahaba fihi wala nasaba to aka ce ina ma'anar cewa kuma la nasaba babu wahala aka ce ba ta taba wahal da manzon Allah ba sallallahu alaihi da dukiyarta da rai da lafiyarta taimaka masa take yi taimakawa addinin Allah take shimfiɗa masa yanayi take yadda zai sauki ya da addinin Allah shi sa suka ce shi sa za Allah ya amfani da waɗannan kalmomi bakiru khadija na na fatima tace ya manzo Allah ina uwata na na khadija da yake bashiru khadija ku yi wa nana khadija bishara albishir da wani irin gida mai daraja da ɗaukaka na lulu'i a cikin aljanna babu surutu babu hayaniya babu harbowa a ciki sa'annan kuma babu wahala قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين و وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة an karbo daga amur dan dinar Allah ya kara masa da yake mun tambayi Abdullahi dan Umar game da hukuncin mutumin da ya je yin umra sai da ya tawafi daga ɗakin Ka'aba a cikin umra bai yi safa da marwa ba ya gama ba shin zai iya zake wa matarsa zai iya saduwa da matarsa ma'ana ya gama aiki umra kenan dama babin da muka bude yake babu mata ya hillul mutamir kenan ko ina suka ce in mutum ya je umra yayin da ya sa'ayi ya yi yayi tawafi da dakin Kaba kafin ya je sa'ayi tsakanin Safa da Marwa zai iya saduwa da matarsa ma'ana ya ya gama aikin umra kenan to Abdullahi dan Umar dama yana da hanya da ni an tambaye shi magana sai shin filo muku yace ni dai ga yanda ga manzon Allah ya yi abinda manzon Allah ya yi shine daidai ba abinda yake zafi ku dai abinda kuke so ku yi ku sai yace قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله جاي صلى الله عليه وسلم ده يسو مكة فطاف كي طوافه بقى كنا جي وصلنا خلف المكان شأن يصلى بايا مقام إبراهيم ركعتين ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا يجي توافي سكان صفا مروة بكوي وقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة abin da ya kamata ku yi nan a fakaice me yake nufi ya fara musu zai ce a'a wanda ya umra bai sa yi safa da marwa ba bai gama ba sai sa yake ga manzon Allah dai da ya zo ga yanda yayi kuma wa za ku yi koyi da shi ku tsiran ba manzon Allah ba yace wa qad hakika kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya kasance game ya kasance game da manzo Allah sallallahu ya ce kana yace wasa'alna jabir ibn abdullah sai muka tambayi jabir ibn abdullah radiyallahu anhu فقال سيتي لا يقربنها muka tambayi jabiru kuma mutum ya je umra yayi tsawafi kafin yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa zai iya saduwa da matarsa sai jabiru yace la yaqrabannaha kada ya kuskura ya sadu da matarsa hatta ya tufu baina safa wa marwa har sai yayi tsawafi tsakanin safa da marwa ga jawabin jabir ga jawabin Abdullahi dan Abbas wanne ne yafi kai matuka Abdullahi Jabir yace la yakrabannaha bi nun tawhid kada ya kusa kada ya kuskura ya kusance Abdullahi da Umar sai ce to mu dai manzon Allah ya zo umra da ya zo ya umra ga yadda ya yadda ya har ya gama da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenan yanzu ko fahimci hukunci kenan ko ba su fahimta ba sun fahimci ya halatta ko ya halatta ba bai halatta ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Musa al Allah ya kara masa yadda yake qadimtu ala nabi bil baqha'i na iso zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wadi a kwarin Bakka wa huwa muniqun manzon Allah kuma an sauka an ya da zango wurin har ya do kusar da bar hawarsa fa qala sai manzon Allah yake a hajjanta ka dau haraman aikin haji bana qultu na'am sai nace eh qala bima ahalta bima wa ta irin niyya ka umratu ko haji ko kirani ko tamattu قلت سينتي لبيك بإهلالك كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشي أبن نشي لبيك بإهلالك كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نادوا هرما إرم وكمن ذا الله أوكا فقال في منظرنا أحسنت كأسو كاي ديدي tuf bil bayt ka je kai tawafi dakin ka'aba wa bis safa wal marwa ka yi sa'i tsakanin safa da marwa hilla sa'an nan ka warware fa tuf bil bayt ma'ana mahallu shahid kenan ko manzo Allah bai ce ya warware aika ba sai da tawafi da sa'i tsakanin safa da marwa فتفسد بالبيت وبالصفا والمروة سنة طوافي لكن كعبة ليس أي مكان صفا ومروة Tumma thumma ataytum ra'atan min qais sa'annan nazurin wata mace cikin bani qais aka ce muharramar ce fa falat ra'ati sai ta tsabtace min kaina ثم أهلك بالحج سأل النساك أو كان حرم الحج فكنت أفتي به فإن كسن شيء إنا فتوى دوانا مسألة إما ثم أقول هدايا إيبا يا هلك يزي لنيا توافي لنيا عمرة وهج إيه توافي سأي سأل نوانا يميد شي عمرة يا ورولي كنا ألا بس يزي أو حرم أيك الحج يتي هكا يتي فتوى حتى كان في خلافة عمر har sai da aka kai zamanin khilafar sayyidina Umar to dama sai na umar da sabai suna hana cewa kaje kai tsawa kai umra sa ta mata yake suna aka ce suna hana wannan fa kala sai zo zama sai na umar sai sai na umar yake in akhadna bi kitabillahi in muka dauki littafin Allah fa na ya'muruna bil tamam littafin Allah yana cewa wa atimmul hajj wal umra ba haka bane wa in akhadna bi qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam in kuma muka riki muka dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yahilla ko ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai warware aikin umran ba alabatin yanzu ya dauki umran ai ahamun aikin hajji ba hatta ya bulbal hadi ma illahu har sai ranar sallah ranar da aka kai hadaya inda za a soke shi to abinda sai na umar yake faɗa kenan har yanzu wannan magana ana jin ƙarfin cewa baya ganin za a yi kamar ciki da yace in muka kalli littafin Allah yace wa akin mun tunda tun da ka fara aikin haji ka cika dan da zaka mai da shi umra in kuma muka ɗauki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya zo yayi tsawafi yayi sa'ayi bai warware umma aikin sa ba har sai ranar sallah to sai a ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirani yayi wata doka ce take aiki da akan sa wannan lokacin tunda ya koro hadaya قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر قال حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزواجنا فأتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسعنا البيت أهللنا ثم أهللنا بالعشي بالحج أنكر بودة عمري daga abin aswad ya ce abdullahi maula asma'a wani mutum sunan shi abdullahi bararren bawa ne na nana asma'u yar uwar nana aisha binti abi bakr kana yace haddasa ya bashi labari annahu kana yasma'u asma'a yace shi ko ya kasance yana jin nana asma'u yar uwar nana aisha kullama man bil hajuni duk sa'an da ta kai wurin hajuni al hajuni wani wuri ne cikin makka kusa da makamarta a cikin makka in zaka shiga makka ko yana hagu ne ko dama zaka fita ma'ana hanya ce nan zaka rika je makka yace duk sa'an da ta zo wani sai ce sallallahu ala rasulillahi ko sallallahu ala muhammadi na na asma'u kenan ko ƴar uwan na aisha lakan nazalna ma'ahu hahuna ce wallahi mun sauka da manzo Allah mun yada zango nan. wa na yawma idhin khifafu mun kasance lokacin ba mu da kaya da yawa jakuna jaka da kaya bagi da kaya da yawa ba mu da kaya da yawa qalilun zahruna ba mu da abar hawa da yawa abar hawan ma abar hawan ma bata isa ba sai wani da wani qalilatun azwajuna guzurum kuma kada fa atamartu ana wa ukhti gashi yanzu na yi umrani da yar uwata fa ta marku ana wannan damirul fasli ake ce da ko ala hadd kaulihi wa in ala damir ar-rafd muttasil atafta fafsil bi damir al-munfasil haka yake cikin khulasa aziya ba wa in ala damir ar-rafd muttasil atafta fafsil bi damir al-munfasil kisa ana kika ce damirul fasli la mahalla min al-i'rab inma ukadi lit-tawkid ala hadd kaulihi uskun anta wa zawjuka ka'idan abin uskun wa zawjuka don kai wannan kafa din haka waranti ya shiga kenan ka'ida in za ka yi asafi wa in ala zamirin raf'il muttasil wannan zamirin raf'i shine kuntu i'tamartu akaltu Jalatu, jalasna su ake ce da su zamirin raf'il muttasil mun gane ko in za ka yi atafi bayan su to ka'ida ta lugar arabiya sai ka kawo tafi sai ka kawo fasali da ana kuntu ana wa jaru limin min al-azhar haka sai na baka ya sada Allah madauki sarki ce uskun anta wa zawjuka janna kike kuntu fa'tamartu maimakon ta ce wa ukhti ya zama gwaranci ita ce fa'tamartu ana sai na yi umra ni da ‘yar uwata Aisha na na Aisha wa Zubairu da Zubairu wa fulanu wa fulanu da wani da wani da wani falamma masahna albaita yayin da muka shafi ɗakin Ka'aba ai masu suna sai shafan ɗakin Ka'aba baya zuwa sai bayan an cika ayi tsawafi ahlanna tace sai muka warware ثم أهلنا من الأكيه بالحج سألنا مكزو مك مكزو مكساك أو كديما الأكيه هنا أبدا أكي نسي ديما تندق الظهر هل هو مغربة أنا كده في الأكيه وأنا نسي لشيء شكل دريبني sa'an nan muka zo muka ɗauki haraman aikin haji ma'ana na asma'u kenan duk sa'an da ta wuce hujuri sai su tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da sallallahu ala Muhammad ai mun muke nan ba mu da isasshen guzuri ba mu da isasshen abar hawa ba mu da kaya ma da yawa ma'ana yanzu duniya ta bude kenan ko an samu kaza an samu kaza an samu abinda na asma'u ta faɗa kenan ko saboda ruwa da na san wuri ko babu motoci ko ha babu ma ya kulu idza raja'a min alhaji aw al'umrati aw al-ghazwi yace wani babu in mutum ya dawo daga aikin haji ko jihadi ko umra in ka dawo ka iso kasar ka kai sa gida mu wani wurji za ka yi wani zikiri za ka yi to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده kalmomin tsaftowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna dauke da sinadari ne kankare zulubai masu tsarkake zuciya suna dauke da fawa da za su daukaka ka zuwa malakutin a'la ka samu daukaka wurin Allah madaukakin sarki an karbo da Abdullahi da Umar Allah kara masa da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo daga yaki ne ko aikin hajji ne ko umra ma'ana duk halin da manzon Allah ya kasance yana tare da Allah ana isowa gida sai ya ce yukabbiru ala kulli sharafin duk sa'an da aka hau kudu sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk sa'an da hali ya canza ana tafiya ne mota ta hau kudu kuma da sai Allahu akbar ma'ana duk wani abu kada ya baka tsoro Allah yana sama da komai Allahu akbar ثم يقول سألنا يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي باب أبن بوتكا وأبساشا شنتا sai Allah madaukakin sarki wahdahu halin kasancewarsa shi kadai ya isa haka amma sai lafari la sharika ba shi da abokin tarayya kowane ne Allah madaukakin sarki ba shi da abokin tarayya ko shekunnai ko waliyai ko annabawa ko manzannai ko mala'iku kowane bawan Allah na gari bai isa ya zama abokin tarayya ga Allah madaukakin sarki ba wannan kofar Allah ya toshe kuma Allah baya kaunar haka ko kaɗan kana da zaran kai haka al'amarin ka ya gama lalacewa ya sa ce inna umai yushrik lallai yadda al'amarin yake duk wanda ya shirka da Allah faka annama karra min sama ka ce ya fado ne daga sama fata tafa usai ce tsuntsaye wannan ya tashi wannan ya fice shi wannan suka yi ɗaya da shi au tahwidi hirih ko ko wata guguwa ce ta iska ta zo ta ɗauke shi fi makanin sahih an gama yawa. guguwa ce ta zo ta dauke shi kamar ta kai shi ba mu da tsirayen ba ko ya gama an halaka kowa ya gama yawa sai ya yi ya huta Allah baya son shirka duk abin da za ka yi ka so wanda za ka so kada ka bar zuciyarka ka kauce gaban Allah ka je wurin wani kowa ne ne al'amari bukata ta ba la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku Allah shi ke da cikakken mulki Allah shi ke da mallakan sama da kafa duniya da lafiya duk Allah ya halice shi yasa ranar lafiya Allah madaukakin sarki ce anal maliku aina mulukud duniya ni ne mai sarauta ni ne mai mulki ina sarauta ina sarakunan duniya liman mulku al-yawma wa adda mulki yau sai ka ji so uku sannan Allah ce lillahi alwahid Allah madaukakin sarki kadai shike da mallaka guda daya kuma rinjayayyen sarki buwayayyen sarki al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat duk wani abin da Allah ya halitta na adam dan adam da aljanai za a yi sakayya har annaba da manzannai wannan lokacin ba wanda ya san majilarsa tukunna. sa duk wanda ya rure ka wallahi tallahi ya kai ka ya baro. Sai usman ya ce wa du'a'ur rusul yawma idhin ya rabbi sallim ya rabbi sallim yace rannan da za a je a tsallake sirati manzannan Allah addu'a ya rabbi sallim ya rabbi ina ma haka Allah ya Allah ya sa a shige lafiya Allah ya ba mu shigewa lafiya wa ya manzo Allah ce za a tada kowa tsirara kamar yadda uwarsa ta haife shi na na aiki ce hadda mata manzo Allah ce i ke kai kan mata za su ji kunya manzo Allah ce sai aisha nan al'amarin ya fi karfin haka waye ya sako duka ke kusa da ke ko dan hankalin kowa yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin dan kowa zai tashi manzo Allah ce farkon wanda za a ba shi tufa ya annabi Ibrahim yace kowa zai tashi daga mutuwa ko ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله za a yi busa a cikin kaho manzo Allah ke tunda aka yi hukunci a Isra'il Isra'il ko Azrail ke rike da kaho yana jiran a bashi izini da an bashi izini sai ya busa yana busa kenan wa nufiqa fi suri sai a yi busa a cikin kaho fafa ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk abin da ka sani sama da kasa sai ya sun sai ya mutu sai sai abin da Allah ya ga dama wani suka ce masu rufe da al'arshi wani suka ce annabi Musa wani suka ce kaza malamai suka ce litabqa mashi'atullahi hurra saboda mashi'ar Allah ta zama tana da cikakken yanci in ya ga dama ma'ana Allah mai sarki babu doka da take aiki a kan ya fi karfin haka illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى tsakanin shekara arba'in mikidarin wannan sa'an a sake busa kaho fa idahum qiyamun tanzuru sai kowa ya waye yana tsaye yana kallon ina za ki me ya faru yau ina muka waye gari me zai faru me zai gudana yau Allahu wannan rana da sa'annan ce yawma yasirru al-mar'u min abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah yake li kulli mar'in kullu idza udifat ila nakira ta ummu jami'a al-afradaha li kulli mar'in yawmin hu yawma idhin sha'an yuzni kowa zai wayi gari da uwan mutum za sai dama na a ɗauka a baya zama abin da ya inda lissafi ya karya min kenan a ce min jiki kowane kowane har mala'iku nan a tsorace su Allahu akbar mala'iku manzannai da Allah ya kawo ya aiko su Allah Allahu alam haike shi alu misalaka akwai shakka cikin manzanni amma yau mai jama'a Allah rusula fa yaqulu ma za ku ji qalu la ilma annabi a an ta kusa lillahi kana tattakhiduni ummi ilahin min dunillahi kai kace su bauta ta maka sai annabi sai ce subhan wa ne da kisa ba annabi isa kenan annabi Allah a an ta kusa lillahi an tattakhiduni ummi ilahin kai ka faɗa musu sai a'a subhana tsarkaka ta tabbata a gare ka ya Allah madaukakin sarki bai isa ba in kuntu qultuhu faqad alimtu ina fada Allah an kasan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi da yake ma kuntu lahu sai illa ma amuru an ibudullah duk sa da kaji na yana cewa je ka shiga kungiya ta ni ne wurin mutuwa ni ne kabari ni ne ranar lahira bai san Allah ba Allah wallahi sallahi ya kai ka ya baro wallahi kan saran nan bai kai ya bai ne matsayin sa ba sa'an nan ko wannan al'umma duk da Allah ya ba manzon Allah manzon Allah bai ce dukkan su za su ga aljanna ba wai ne duk wanda ke kungiya su ya lalace masa aljanna ma'ana lazimin wannan da ke nan kuma ko jikin daga waliyan bayan Allah na gari har zuwa annaba da manzannai ba wanda ya isa ce ga wanda nake so in cece shi ba wanda ya isa in Allah ya girmama ka tun daga manzannai har annaba har bayan Allah na gari je ka an baka ceton mutum ɗaya ko biyu ko uku ko dari ko miliyan an baka izini kuma baka isa ka ce wanda kake so zaka ce ba wallahi manzon nabi ya ce inda illa billah wa yashfa'una illa liman adr wa yarda sai wanda Allah ya yarda aikinsa an ba ka mutum kaza ke ce su kuma sai Allah ya yarda da aikin mutane sannan ke wani ke ce shi wani ya shiga cikin ceton ka kuma Allah ke wala ya zani ila da kuka ba haka Allah yake ba duk wanda ya zo zahira ba da cikakken tauhidi ba to ya zama yawo ya zama da danyen aiki jan aiki kuma ba inda zai gyara Kesa yasa kowa ya kiyaye hakkin la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu shi da mulki shine abin godiya shine abin yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma mai iko ne akan komai aibuna mun dawo mu masu dawowa ne ta'ibuna mu masu tuba ne mun dawo ba mun dawo daga fatauci ba ko tafiya ba ai an san an dawo mun dawo daga halin da muke ciki mun roki Allah canza muna ta'ibuna mun roki Allah ya tuba ya babu tuba abiduna masu bautata wa Allah ne mu sajiduna mu masu wa Allah sujada ne li rabbina mu mu amiduna masu bude ma Allah ne sadaqallahu wa'adahu Allah ya gaskata alkawarinsa wa nasara abdahu ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahdahu ya rusa taron gayyaciya na ahzab shi kadai Allah madaukakin sarki mun ga kalmomin da manzo Allah yake amfani da wanda yake nan daga manzo Allah farake ba kuma boyewa ba farke ba Allahumma عليك وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى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 محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين